a daidai lokacin da ake bukukuwan shiga sabuwar shekara ta 2014 ƙungiyar nan ta matasan kiristoci da musulmi a najeriya ta shirya bukukuwa domin ƙara haɗin kai da fahimtar juna tsakanin musulmi da kiristoci a najeriya musamman a arewa shugaban ƙungiyar matasa kiristoci da musulmi a najeriya yusuf ibrahim ya bayyana mun hujjoji ko manufofin wannan tarurruka da kuma bukukuwan da ake shiryawa a daidai wannan lokaci da musulmi da kiristiya mu zo mu zauna mu tattauna a kan abin da zai kawo cin gaba kasar nan najeriya an kuma da bayan da mun zauna mun yi wannan tattaunin da mu zo mu yi biki cewa kowa ya ji daɗi a murna kowa ya tafi gidansa menene muhimmancin shirya irin wannan taro ko bita da kuke yi a duk lokacin wani buki na addini ko na musulmi ko na kirista ya zo to ai matsalan da muka samu a kasar nan yanzu ta hanyar tashi hankali to kowa ya sani yanzu najeriya ba daidai kamar ba ne saboda haka mu zauna kanmu saboda mu yi bincike a kan mene asalin abin da yake kawo wannan tashin hankali a ƙasar nan an kuma mu zo mun gane cewa ai siyasa ne saboda idan an duba za a gani cewa karshen taron siyasa za a fito da magana addini kuma a lokacin da za a fito za a fara iya irin kashi-kashi din so ai mu mun san cewa mun masu asara idan an zo an yi abun saboda haka mun zo na mun ce to ai za mu sa doki cewa to ai ya kamata mu matasa mu kira kanmu cewa to wannan ya kamata mu daina abin da zai kawo tashi hankali a kasa. Yusuf Ibrahim kenan shugaban kungiyar matasa Kiristoci da Musulmi a Najeriya a ganawar da na yi da shi a Abuja. A waje ɗaya wani malamin addinin Musulunci Malam Tamim Yusuf ya ce lallai magana ta haɗin kai na Musulmi da Kiristoci ba ta tsaya wurin cin abinci ko yin shagulgula ba kawai. tattaunawa ko mu'amala tsakanin musulmi da wanda yake ba musulmi ba abu ne wanda yake musulunci ya karfafa shi domin ta haka ne ake samun fahimtar juna ta haka ne ake samun zaman lafiya ta haka ne kuma addinan suke fahimtar junansu a domin addinin musulunci akwai ɗabi'u waɗanda allah maɗaukin sarki ya ce musulmi ya sifatu da shi su ma a kiristoci su ma akwai wannan ɗabi'u a cikin littattafansu wanda a littattafansu suka yi masu umarni su sifatu da shi to idan ana haɗuwa ba haɗuwa na cin abinci ko wani buki kawai ba waɗannan darussan da suke cikin littattafai na musulmi da na kiristoci misali gaskiya misali rikon amana misali zaman lafiya da juna to waɗannan darussa ya kamata a ce an ɗabbaƙa su an aikata su an sanya su a aikace ina tabbatar ma idan aka yi haka za a samu wata najeriya sabuwa wata ke cike da zaman lafiya da 'yan uwantaka da zumunta wadda da wahala a ce kuma a zo a ta faɗace-faɗace ko wani abin da ya kama da wannan. Malam Tamim Yusuf kenan ɗaya da cikin malamai na addinin musulunci a ganawar da na yi da shi a Abuja, Najeriya. Yanzu dai jami'an tsaro da ƙungiyoyi daban-daban suna ci gaba da kira ga jama'a cewa a yi taka tsantsan wurin gudanar da wannan tarurruka na bukin sabuwar shekara domin irin haɗura da tashe-tashen hankulan da akan samu a duk lokacin da ake irin wannan bukukuwa a waɗansu shekaru da suka gabata a cikin najeriya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya